nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Rahmanir Rahim, masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ko a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kokun sam, bai da shi akwai Afirka a yau, kuma shirin mu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu sheikh na'im kasim shugaban kungiyar hezbollah na kasar lebanon ya gana da ministan harkokin wajen kasar iran da kuma shugaban majalisar dokokin kasar jami'an diplomasiyar kasashen rasha da amurka za su sake haduwa a birnin istanbul na kasar turkiya a gobe sannan za ku ji cewa iran ta kaddamar da kayakin aiki na samar da maganin wata nau'in cutar kansa ko daji yanzu kuma ga cikakkun labaran Babban sakataren kungiyar Hezbollah Sheikh Na'im Qasim ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci da kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar Muhammad bakar kalibov a birnin Beirut babban birnin ƙasar Lebanon. Tashar talabijin ta Almayadin ta ƙasar Lebanon ta bayyana cewa jami'an gwamnatin guda biyu sun je ƙasar Lebanon ne don halartar taron jana'izar manya-manyan shahidan ƙungiyar ta Hezbollah. wato shahid said hassan nasarullah da kuma magajinsa said hashim safiuddin wanda sojojin hamdu isra'ila suka kashe ko kuma suka kai suka shahada a shekarar da ta gabata labarin ya kara da cewa jakadan kasar iran a lebanon mushtaba amini ya sami halartar taron inda bangarorin biyu suka tattauna sabbin al'amura da suke tasowa a kasar da kuma yankin kudancin asiya har ila yau da al'amura da suka yi faruwa a duniya gaba ɗaya a cikin jawabin da ya gabatar a taron jana'izar da sheikh na'im qasim ya bayyana cewa ƙungiyar hezbollah za ta ci gaba a kan tafarkin shahid hassan nasrullah sannan al'amura da dama sun sauya don haka za su yi aiki bisa abin da suka ga ya dace a kowane lokaci. jami'an diplomasiyar kasashen rasha da amurka za su sake haɗuwa a gobe alhamis 27 ga watan fabrairu a birnin istanbul na ƙasar Turkiyya. kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen ƙasar rasha sagayar lavrov yana faɗar haka a kasar qatar ya kuma ƙara da cewa a haɗuwarsu na gobe da ƙasashen biyu za su mai da hankali ne wajen sake buɗe ofisoshin jakadancin ƙasashen biyu a ƙasashensu. Ministan ya ƙara da cewa dangantaka tsakanin Rasha da Amurka bai taɓa yin kyau ba a tun lokacin tarayyar Soviet, amma ta ɗan yi kyau a lokacin shugaba Trump na farko, sannan bayan sake dawowarsa. Trump wato bayan sake dawowarsa da alamun dangantakarsu za su ƙara kyawu a gobe alhamis dai bangarorin biyu za su dubi abubuwan da suka hana ruwa wato suke hana ruwa gudu a ofishin jikadancin ƙasashen biyu a washington da kuma moscow a ranar 18 ga watan fabrairu shekara ta 2025 ne dai a karon farko tun bayan fara yakin ukraine jami'an diplomasiyar ƙasashen biyu suka haɗu a birnin riyadh na ƙasar saudiyya. don tattauna matsalolin da ke tsakanin su. Hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar Iran ta ƙaddamar da kayakin aiki da ake bukata don samar da garin sinadarin tellurium dioxide wanda ake haɗa maganin cutar daji wanda ake kira iodine 131 da shi. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto majiyar hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran na cewa ana samar da wannan sinadarin ne tare da amfani da makamashin nukiliya kuma halin yanzu ƙasar iran za ta iya samar da maganin maganin wannan cutar ta kansa labarin ya kara da cewa idan jumhuriyar musulunci ta iran ta fara samar da maganin za ta bar dogaro da kasashen waje don magance cutar a cikin gida sannan wata dama ce ta samun kudaden shiga daga kasashen waje don haka a halin yanzu dai iran tana da damar samar da maganin cutar mai suna a yodin 131 a cikin gida kafin haka dai kasashe kaɗan ne a duniya suke da fasahar samar da wannan maganin a duniya don wato warkar da wannan cutar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza ta ba da sanarwar cewa an kawo ƙarshen takaddamar da ta shiga da hamtu ƙasar isra'ila dangane da jinkirin da ta yi wajen sakin fursunoni falastinawa 620 a ranar asabar da ta gabata bayan da ita hamas ta saki fursunonin yahudawa har shida tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin kungiyar hazim kasim yana faɗar haka a yau laraba ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ƙasar masar ce mai shiga tsakani kuma ta lamun cewa kungiyar kan cewa shirin musayar zai sake komawa kan yadda ake kan yadda aka tsara shi sana hamci kasar isra'ila za ta saki wa'annan fursunoni falastinawa banda haka labarin ya kara da cewa a gobe alhamis ma ƙungiyar hamas za ta miƙa gawakin yahudawa hudu wanda take tsare da su a hannunta wato tun cikin yakin tufanul aksa a zagaye na farko na musayar fursunan da tsakanin hamas da amjika isra'ila hamas ta saki yahudawa 33 a yayin da yahudawan suka saki fursunoni falasɗinawa kimanin dubu biyu marhala ta ƙarshe bayan musayar fursuni da kuma gawaki shine wato janyewar sojojin hamci ƙasar isra'ila daga zirin gaza ko yankin philadelphia da ke kan iyaka da ƙasar masar da kuma maganar wato sake gina gaza bayan da ƙasar isra'ila ta rusa gine-gine fiye da 170 a cikin shekara guda da watanni uku da ta yi tana fafatawa da ƙungiyar hamas da ƙawayenta. sojojin ƙasar iran sun kammala atisayin haɗin gwiwa mai suna zulfikar 1403 a jiya talata tare da faretin sojojin ruwa na ƙasar atisayin ya haɗa sojojin sama da na ruwa ne saboda jarraba yadda ɓangarorin biyu za su yi aiki tare a lokacin yaƙi duk da cewa kowane ɓangare yana aiki a inda ya ƙware yake kuma da masaniya a kansa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa sojojin za su haɗa kai don tabbatar da zaman lafiya a yankin asiya ta kudu cikin ruwa da kan tudu tare manya-manyan kwamandojin sojojin ƙasar wanda suka hada da rear admiral habibullah sayyari mataimakin babban kwamandan sojojin ƙasar a ɓangaren tsare-tsare da kuma manjo janar abdulrahim musawi babban kwamandan sojojin ƙasa na ƙasar iran aji sayin dai na zulfikar 1403 ya haɗa rawar daji a ƙarƙashin ruwa don gwada aiki da makami a ƙarƙashinsa da kuma tudun ruwa shi ma don gwada makamai da ake da su sannan da yadda za a yi wato rundunonin biyu su yi aiki tare idan buƙatar haka ta taso masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san, sannan sai shirin Afirka a yau, shirinmu na ƙarshe shine muryoyi masu sauraro da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da Iran da jaddada cewa ba za ta zauna a teburin tattaunawa da Amurka ba, matuƙar ba ta ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata ba. wanda ni tahir amin zan karanta a ranar talata 25 ga watan fabrairu da muke ciki ne minista harkokin wajen ƙasar rasha sagai lavrov ya gana da takwaransa na ƙasar iran abbas arakci a nan birnin tehran inda ɓangarorin biyu suka tattauna kan al'amuran kasa da kasa da kuma na yankin har ila yau da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin su musamman a lokacin da ake samun sauye-sauye a yankin da kuma duniya gaba ɗaya kafin haka dai lavrov ya halarci taron tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da yaƙi a ukraine a birnin riyadh na ƙasar saudiya sannan bayan 'yan kwanaki ya halarci taron ƙasashen ƙungiyar g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu ƙasashen iran da rasha dai gaba ɗaya suna fama da takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma musamman amurka sannan a ranar 24 na watan fabrairun shekara ta 2025 ne yaƙi tsakanin rasha da ukraine yake cika shekaru uku cur da farawa kuma ya shiga shekara ta hudu sai kuma a daidai wannan lokacin ne kasashen turai suka jaddada goyon bayansu ga kasar ukraine tare da kara kakabawa ƙasar ta rasha takunkuman tattalin arziki da kuma takura mata har zuwa lokacin da za ta fita daga ƙasar ukraine da ta mamaye in ji su wannan duk da cewa ƙasar amurka ta dawo ɓangaren rasha a yakin kuma ta sha alwashin kawo sa ba tare da haɗa kai da ƙasashen turai ba banda haka ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ukraine don shi ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ne musamman ganin tun bayan da aka fara yaƙi ba a yi zaɓe a ƙasar ba. amma a nashi bangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran kamar yadda jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i ya faɗa ba za ta shiga tattaunawa da ita amurka ba matukar ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ministan ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana kan maganar jagoran junjuya halin musulunci sai da alil kan wannan batun tun kafin ya hau kan kujerar shugabancin kasar amurka a karo na biyu shugaba donald trump na ƙasar amurka ya bayyana cewa zai tattauna da kasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma bayan ya shiga fadar white house ya kara. sanya hannu a kan wasu takunkuman tattalin arziki ƙari don matsawa ƙasar iran kan tattaunawa da ita dangane da shirinta na makamashin nukiliya amma gwamnatin ƙasar iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka a daidai lokacin da take takura mata ba don haka ƙasashen rasha da iran a wannan halin da ake ciki a yammacin asiya da kuma yakin tufanul aksa ko kuma gaza da lebanon da sauyin mulki da aka yi a ƙasar siriya da kuma sauye-sauyen da suke faruwa a yankin saboda wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma kifar da gwamnatin siriya ƙasashen biyu suna buƙatar su riƙa tuntuɓar juna daga lokaci zuwa lokaci don sani matakan da za su ɗauka kan dukkan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma fagen ƙasa da ƙasa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2025, wanda ya daidai da 27 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 Hijira Kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 223 da suka gabata a rana irin ta yau, 26 ga watan Fabrairun shekara ta 1803 aka haifi Victor Hugo fitaccen ɗan siyasa mai fafutuka na kare haƙƙin bil'adama da talakawa a ƙasar faransa tun yana ɗan shekaru 25 da haihuwa aka zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin mambobi na kwamitin tsara ayyuka na jami'o'in ƙasar faransa lokaci guda kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokoki a lokacin sarki napoleon na uku aka fitar da shi daga wasu harkoki na siyasa na ƙasar faransa kuma aka kore shi daga ƙasar baki ɗaya na tsawon shekaru ashirin sakamakon yadda yake nuna adawarsa da duk wani mataki na zalunci da danne haƙoƙin jama'a musamman ma dai talakawa bayan dawowarsa ya zaɓi hanyar ci gaba da yin rubuce-rubucensa domin faɗakar da jama'a inda ya amfani da hanyar rubutu na waƙoƙi da kuma adabi wajen ƙalubalantar mulkin kama karya da zalunci a ƙasar faransa lamarin da ya ba shi karɓuwa matuƙa a wajen al'ummar ƙasar musamman ma dai marasa galihu da talakawa daga cikinsu ya rasu a cikin shekara ta 1800 da 85 a kasar ta faransa masu saurare ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan fabrairun shekara ta 1903 richard jordan gatlin wani masanin ilimi akan kere-kere ɗan ƙasar amurka ya rasu an haifi richard jordan gatlin a shekara ta 1818 lokacin da yake matashi ya kirkiro abubuwa da dama mafi muhimmanci kuma daga cikinsu shine bindiga mai jigilar harsasai wadda aka bata sunansa wato gatlin ita ma wannan bindigar ya tsara ta ne ta yadda albarusanta za su rika fita lokaci guda suna bin juna ɗaya bayan ɗaya a halin yanzu dai an ƙara inganta wannan bindiga ta yadda za ta iya yin aiki a cikin sauri fiye da aka tsara ta tun daga farko masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan fabrairun shekara ta 1921 aka rataba hannu a kan yarjejeniyar sada zumunci tsakanin iran da tarayyar soviet a cikin wannan yarjejeniya wadda aka kulla shekaru hudu bayan nasarar juyin juhali da aka yi a tarayyar soviet moscow ta sanar da cewa ba za ta bi tsarin mulkin mallaka irin na tatris na rasha akan kasar iran ba don haka tarayyar soviet ta soke dukkanin yarjejeniyar da rasha ta kulla da iran waɗanda suke cutar da kasar. har ila yau kuma a cikin yarjejeniyar ta abota da aka kulla tsakanin moscow da tehran ta ɗauki yarjejeniyar da dama na tatris wanda ta kulla da wasu gwamnatoci akan iran ɗin a matsayin rashin adalci kuma cewa ba su da inganci wanda hakan yasa sa a kai watsi da su saboda waɗannan yarjejeniyar sun cutar da ƙasar iran matuƙa tabbas tare da soviet bata mayar da ƙasashen kaukas da turkmenistan da ke arewa maso gabacin kasar iran zuwa cikin kasar iran ba maimakon alkawalan da ta ɗauka wa iran a cikin wannan yarjejeniya dai shine kar a bari wasu ƙasashe su yaƙi da tarayyar soviet da kuma ƙasar iran ta yadda dukkanin ɓangarorin biyu za su taimaka ma juna domin a lokacin tarayyar soviet tana fuskantar barazana daga ƙasashen turai da suke yammacin duniya masu saurare kun san cewa shekaru 49 suka gabata a rana irin ta yau jamhuriyar larabawa ta saharawi ta samu 'yancin kanta jamhuriyar larabawan ta saharawi dai tana arewa maso yammacin nahiyar afirka ne bakin tekun atlantika sannan kuma ta faɗin ƙasa kilomita marabba'i 284 wanda yawan jama'a ta ya kai kimanin 300 mutanen saharawi sun fito ne da kasashe daban-daban waɗanda suka hada da larabawa da kuma barbaris da kuma hassani da abzinawa wannan yanki ya daɗe yana ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar spain amma bayan gwagwarmaya ta al'ummar yankin da kuma kawo ƙarshen mulkin mallaka na ƙasashen yammacin duniya a shekarar ta biyar spain ta miƙa shi ga ƙasashe guda biyu wato morocco da murtaniya bayan spain ta fice ƙungiyar polisario ta aina 'yancin kai ta hanyar kafa jamhuriyar demokuraɗiyya ta larabawa kuma ba amince da ikon morocco da murtaniya a kan yankin ba a shekara ta 1979 ita ma murtaniya ta yi watsi da ta na mallakar yankin sahara wanda spain ta miƙa mata amma har yanzu ƙasar morocco tana ci gaba da da'awar mallaka na yankunan da spain ta miƙa mata na jamhuriyar saharawi ta larabawa wanda kuma ƙasar take kallon kanta a matsayin intacciyar ƙasa wanda ba ta ƙarƙashin wani mulkin mallaka na ƙasar maroko Sannan kuma kashi 99 cikin 100 na al'ummar jamhuriyar Sahrawi musulmi ne. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa ta shafi siyasar nahiyarmu ta Afirka da kuma batutuwa mabawanta. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan taron ƙasa wato Conference National da aka buɗe a jamhuriyar Nijar domin ayyana makomar ƙasar. shi dai wannan taron ya samu halartar wakilai da suka haura 600 daga sassa mabata na wannan ƙasa inda aka yi muhawara a kan ƙaidaddun manufofi da aka ayyana to abokin hirar tamu a wannan shirin ba bako ba ne ga masu sauraron wannan tasha tamu da shine tijjani malam lawali da ya kasance tsohon shugaban wannan gidan rediyo a wannan lokacin ya je wurin wannan taron ne a matsayinsa na wakili daga cikin wakilan da aka tura taron na ƙasa a birnin yamai kuma a lokaci ɗaya ɗan jarida mamallakin talbijin ɗin ta gaskiya da ke birnin da da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kamar yadda muka faɗa tun da fari shirin namu zai magana ne akan taron ƙasa da aka yi a jamhuriyar Nijar da zai ayyana makomar wannan ƙasar kuma wanda za mu hirar da shi shine Tijjani Malam Lawali. Mun fara tambayarsa akan yadda yake kallon wannan taron a matsayinsa na ɗan jarida kuma wakili. Hakanan kuma bambancin wannan taron da aka yi a wannan lokacin da wanda aka taɓa yi a shekarun baya ga abin da yake cewa to da farko dai a matsayina na dan eh, jarida da kuma wanda ɗaya daga cikin wakilai 600 eh, da 'yan kai da aka gayyata a wajen wannan taro eh, ina ganin wannan taro yana da matukar mahimmanci Eh, bisa la'akari da cewa eh, makomar ƙasar ce wanda za ta kasance a gobe ke son a tantamna kuma a ba da amana da irin ayyukan da ake son wannan gwamnatin ta rikon kwarya ta sake sabon fasali na eh, kasancewar nijar a matsayinta na ƙasa mai 'yanci da kuma mai dogaro da kanta. don haka kenan wannan taro yana da matukar muhimmanci ta wannan bangaren kuma wannan taro irin shi eh, an taba gudanar a kasar da ake kira conference national wanda ya tantamna dukkan matsalolin kasar kuma ya hada dukkan bangarori eh, aka yi wajen wata uku ana tantamnawa ba dare ba rana to bayan wannan taron sai wannan taro to shi sabanin wannan taro da wancan eh, shine cewa Eh, wancan taro shi da aka fara shi babu zancen ga wani maudu'i ga wanda ba za a taba ba ko kaza kaza ba ayyana ba kuma wakilai ne daban-daban masu yawan gaske suka share wannan kwanaki suna yi kaga wannan shi kuma taro ne da aka yi a kwana shida ana yi wancan kuma wata uku kuma wannan an hudda modu'ai daban-daban da za a tantamna a kai wato modu'ai da aka bayyana za a yi magana a kansu a nan sanannu ne a kan wannan bambancin da ke tsakanin taron na ƙasa da kuma wato na wancan lokacin alhaji tijjani lawal ya faɗaɗa bayanin da yake yi mana kamar haka taro ne da ya biyo bayan an kori horanshi da amurka daga kasar a wancan ku kaga horanshi ta take kula da kasar to shine sabanin wannan taro da wancan wannan an bayan juyin mulki ne wanda aka kori horanshi kuma ake kokarin kare duk wani arziki na karkashin kasa da na zahiri da horanshi da take baba kere akan shi wannan ya zama tunan yan kasa ne to kaga kenan wannan sabanin wancan taron kenan kuma shi yana da matukar muhimmanci sosai ta wannan fannin idan aka duba cewa ba lokaci na siyasa ba ne na mulkin sojoji ne kuma tare da goyon bayan al'umma kuma an kori faranshi an kori turawa kuma ana wani yaƙi hatta kasashen eh, afirka da suke kewaye da nijar sun kasance tare da turawa to wannan tahiyar ba tare da su ba domin an kafa ƙungiya wanda ta shafi mali da burkina faso da nijar kuma wanda duk wanda yake da alaka da sediyawa ko kuma ecowas wanda su kuma faranshi da kasashen tura su suke eh, kula da akalar tahiyarta to wannan bisa tahiyar da ita kuma bisa sha'ani da ita ko bisa alaka da ita daga cikin abubuwan da aka tattauna a wurin wannan taron da akwai arzikin da allah ya huwace wa jamhuriyar nijar da ke kwance a ƙarƙashin ƙasa da suka hada da uranium zinariya da man fetur da ma'aikar gas ga ƙarin bayani daga bakin alhaji tijjani lawali. haka ne tabbas akwai gas ko wannan maza ta man fetur ta da magarin da ake hudowa akwai inda ake fitar da gas kuma ana saidawa a tsakanin al'umma kuma wani gas ma wani lokaci a iska yake tafiya kuma akwai ma'adinai daban-daban kan zidariya lu'ulu'u gawayi iranium ba can shi da sauran ma'adinai to wannan shine ma ya tada ma horon hankali da cewa an kore su daga jamhuriyar niger kuma yiwu mulkin da aka yi a Nijeriya ta masa hankali gashi an yi a Mali a Burkina a nan Nijar ya tada masa hankali bisa la'akari da irin dimbin arzikin da ke karkashin kasa da kuma suke ganin wani eh, rumbun su ne da suka ajiye a nan gaba saboda 'ya'yansu to wannan ya tara masa hankali kuma wannan alkawari hallo da wannan hukumar ta yi na cewa eh, babban manufarta shine kare arzikin kasar da kuma za ta kirawo duk wanda zai iya hudowa a amfana ba tare da ya zalalimci al'ummar Nijar ba ko ya irin yadda faransa take yi to kaga wannan ana ganin cewa wani sabon salo ne na kare dukiyar kasa da kuma eh, dukiyar al'umma zaben harshen ƙasa yana daga cikin batutuwa da aka yi muhawara tattaunawa da kuma motsa gashin baki a kansu amma a cikin raha da nishadi sanannen abu ne cewa dai a jamhuriyar nijar da akwai wasa damar kwanci da ake yi a tsakanin kabilun mabambanta domin nishadi da yin nisa da duk wani abu da zai kawo saɓani da cutar da tsaron ƙasa ga ta bakin alhaji jani lawali a kan harsunan da aka zaɓa su zama na ƙasa. kuma wajen ɓangaren harshe an zaɓi harshen hausa da kuma zabarmanci a matsayin wanda za su tsarkatan tantaunawa kuma an ba da shawari a ɗauki waɗannan harshen guda biyu bisa ga la'akari da cewa shi harshen hausa yawancin al'ummar ƙasa sun yi magana da shi shi kuma na biyun su harshen zamanci domin a samu daidaito a tsakanin al'umma daman jamhuriyar nijar kasan cewa ko da yaushe ana da wannan rima su zamanmaji suke idan aka ɗauki hausa za a danne su ne su kuma a lokacin zaka ga cewa suna da ƙarfi wajen fuskar yan bariki da kuma sojoji to amma duk bisa da akari zaka cewa a wannan zamani an samu ci gaba za ga zama ma suna yin hausal ko hausal eh, ta samu karbuwa a ko'ina amma duk da haka aka zaɓi wannan harsunan guda biyu su zamanto su ne harsunan ƙasa domin a samu fahimtar juna da kuma haɗin kan ƙasa to wannan kenan ta fuskar harshe. siyasar waje ma tana cikin batutuwan da aka shata da ayyana da ya kamata su kasance a nan gaba. a kashe kunnuwa a ji ta bakin abokin hirar tamu. Kuma hatta a siyasar waje ta da na gaya ma akwai kwamiti da aka kafa wani shi kuma tsarin shi ne cewa makomar siyasar ƙasa da yake kallo to a nan ma sun ba da shawara cewa Nijar ta yi hulɗa da duk kowace ƙasa wanda za ta mutunta dokokin Nijar da kuma arzikin Nijar kuma a yi hulɗa mai amfanuwa wanda za ka amfana in amfana ba irin hulɗa ba ta cewa ba ruwanka da eh, al'ummar ƙasar ko kuma makomar ƙasar to kaga kenan wannan sabon salo ne kuma an ce ai kundi wanda zai duba tsarin diplomasiya tunda za ka cewa yawanci diplomasiya da ake yi a taka ne ake yi babu wani kundi irin na ƙasashe da suka ce kamar amurka da horanshin da muke magana da ko ingila za ka cewa suna da tsari na cewa manufar siyasar waje ga kundi da za a bi tsari akan shi ko kuma layi layi da ya kamata a bi a kiyaye a yi hulɗa amma wannan karan sun an bar shawarar cewa a yi kundi wanda kowa ya hau za a yi aiki da wannan kundin da kuma wannan manufar ta jamhuriyar Nijar haka zalika kuma sun bada cewa hatta waɗansu ofishin jakadanci a kasashen da ba su da amfani kuma Nijar ba ta amfanuwa a rike su ba su da amfani kenan a yi hulɗa da kasashe domin bisa la'akari da amfanuwa da kuma eh, moruwar da al'umma za su samu. to baya ga waɗannan abubuwan da muka ji da aka yi muhawara a kansu da akwai wasu batutuwa da suka shafi jam'iyyun siyasa waɗanda aka rusa waɗanda ake da su a yanzu sannan kuma da shatin da ya kamata sabon tsari ya kasance ta fuskar siyasa kuma haka za ka cewa hatta jam'iyyun siyasa ga baki da rusa su daga cikin sabon tsarin da aka kawo kuma har ila yau aka ce kuma eh, jam'iyyun siyasa a nan gaba da kar su huce biyu idan sun yawa kuma eh, bakin su biyar to kaga wannan ma sabon tsari ne da aka kuma an kafa musu tsari da za a tafiyar da jam'iyyun siyasa ba kawai a yi su barkatai ba ba tsari da sauransu to yana daga cikin irin wani kuma halin aka ba da misali cewa su an yi bincike kan cin hanci da rashawa da da dukiyar kasa da irin eh, badakalar da aka yi duka sai yi bincike a kasa kaga daga cikin tsarin da aka kawo da kuma ake ganin tsari ne mai kyau kuma aka yi magana hallo kan cewa eh, babban abin da yake mai damu baya a jamhuriyar Nijar shine ba aiki da doka akwai dokoki masu muhimmanci da kuma masu tsari amma yawancin 'yan siyasa da mahukunta bisa aiki da doka kan suka hau mulki sai su yi yadda suka dama su karya doka babu tsari babu bin doka to a ta bada shawara a hukuma mai ƙari wanda za ta kula da kiyaye doka da aiki da doka na biyu kuma hallo a kafa hukumar da za ta yi yaki da cin hashi da rashawa kuma lauyoyi ma zamanta ana zaben su ne a tsakanin su ba naɗi bane daga shugaba ko kuma gwamnati to wannan daga cikin tsari da aka kawo da kuma ake ganin zai taimaka wajen samun tafarki na mulki mai kyau da kuma mai ɗorewa tare da la'akari da kare dokoki da kuma kare dukiyar kasar da kuma cewa duk abin da aka samu na na dukiyar kasa za a yi bayani dalla-dalla da kuma yi za a yi kasafi dalla-dalla kuma duk kasar da za ta zamanto za ta zo kan ma'adinai da sauransu to dole an bayyana dalla-dalla cewa al'ummar Nijar da ƙasar Nijar za ta amfana ba wai irin na da ba kawai 'yan mulkin mallaka ko kuma manyan kasashe su kwashi rabon su dan ma kai mai abin a dan ma dan eh, kaɗan a hannu. To kowane irin darasi ne ya kamata a ce kasashen Afirka sun ɗauka daga abin da yake faruwa a jamhuriyar nijar da kuma sabon kawancen kasashe uku na sahel ga abin da alhaji tijjani malawali yake cewa kuma malamin shi ba abin ƙari a nan shine cewa irin yadda wannan ƙasashe mali burkina da niger suka loko da sabon salo na tafiyar da tsarin mulki irin na kare dukiyar al'umma da kuma bayyana wa al'umma kishin ƙasa ya kamata ma sauran kasashe eh, na yankin ko na afirka baki ɗaya su ɗauki wannan sabon salo domin in aka ɗauki wannan sabon salo za ka ci an mutunta afirka kuma eh, za a rika hulɗa da afirka kuma arzikin afirka zai amfani al'umma afirka kuma a bunƙasa ƙasa da kasashe afirka yanki ne wanda allah ya huya ce ma arziki mai yawa amma kuma yawanci za ga cewa ana tallata ƙasashen da ƙasashe ne marasa ci gaba da talauci ga rashin tsaro ga yanayi mara kyau da kuma siyasa mara kyau to amma aka inganta wani za a samu yanayi na tattalin arziki mai kyau ci gaba mai ɗorewa kuma a mutunta kasar a tsakanin yan uwanta kuma za ka ga yanayin afirka kamar yanayi ne irin na kasashen larabawa illa iyaka su kasashen larabawa a ko ba komai suna amfana da arzikinsu daidai gwargwado amma su ma ana danne su kuma ana musu baba kere ita kuma afirka duka biyu ne ta rasa to za ka cewa waɗannan al'ummomi guda biyu idan da sun ɗauki irin wannan yanayi na siyasa to gaskiya za su rika kafada kafada da sauran yan uwansu na kasashen turai da amurka to madamar da yanayin siyasa saboda irin yanayin eh, tafiyar da mulkin su to gaskiya da wuya su daga kai a tsakanin al'umma ko kuma a samu ci gaba to wannan shine irin siyasar da waɗannan kasashe guda uku suke son su ɗoka kuma bisa ga la'akari gaskiya akwai ta wannan bangare akwai ci gaba domin kuwa za ka ga eh, kamfanoni na da ake cewa a sai da hannun jarin su zama na wannan za ga tana komowa ga hannun gwamnati kuma abin da na mance in faɗi hatta an ba da shawarar cewa kamfanin da aka saida su a da ko kuma aka ruguza su su komo a tara su ya zama na ƙasa kamar misali kamfanin yin mai ta hanyar gujiya da kamfani irin na sabulu da sauransu duka an ba da shawarar dole a maido su a maido da martaba su kuma inganta su. to ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a cikin shirin namu sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu da wani jigon na daban kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara gusau local magani magami a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira da sauraro radio africa alhamdulillah muna godiya ga ubangijinmu mai kowa mai komai da ya nuna mana cewa wannan rana wannan shekara ta zagayo lafiya kuma ta same mu cikin koshin lafiya alhamdulillah shirye-shiryen azumi duk da dai mun tsinci kanmu a cikin yanayi na tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma abin da ya shafi bangaren security to alhamdulillahi bakin gwargwado ban shirya wannan azumi to muna fata ubangiji Allah ya bamu ikon fara wannan azumi lafiya kuma ya samu karshen shi lafiya Allah ya samu yi ibada tsaftatatta kuma mu ibada karbabiya kuma da karshe muna kira da gwamnatin Najeriya da ta diba girman Allah kuma ta diba halin da al'umma take ciki wato talakawa na rashin abin da za su ci su sha muna kira da gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wanda zai taimaki al'umma da taimakon abinci da abinci da abin sha da sutura domin al'umma su samu sassaucin wannan azumi da za a fara kuma su bahana kuwa ta'ala Allah ya sa mu gama wannan ibada lafiya ya sa mu cikin bayan sau da za a yanta a cikin wannan wata na Ramadan Allah ya fi mana kurakuran mu Allah ya ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasar mu ta Najeriya da sauran ƙasashen mu na musulunci faɗin duniya ga baki ɗaya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wata lokacin zamin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryoyin masu sauraron radiyon kasar iran suna na sani da da suka tsasa burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar kuma da yan kwanaki suka rage da eh, mu cikin watan azumi watan rahama to gaskiya dangance da hukumanci tsadalar masarufi to gaskiya dai bana an dan samu sauki dangance da ce shekarar da ta wuce sai dai matsalar ɗaya hakika kayan masarufi ya sauko duba da cewar kama abinci masara gero ne shinkafa ce to kawai matsalar dai eh, akwai matsalar rashin kuɗi a hannun shama ne ma dai babban matsalar to amma muna fata dai Allah dai ya shige mana gaba Allah ka ba mu ikon gudanar da wanga ibada da take tunkaran mu a cikin walwala kuma a cikin yarwa a cikin wadata da dukkan wanda baya Allah ka bashi kuma ina kira ga masu hannu da shuni ya kamata a ce cikin ga wata an tallafa wanda ba shi da shi domin a samu ladin eh, wanga wata da yake tunkara mu na azumi sanda walaska tsatsun burma cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai buɗe a kimba jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya wannan wata mai albarka da ke kara karato mu muna murna da fatan ciki da fatan allah kara mana lafiya ya hore mana lafiya da zama lafiya game da ainihin ibadun da zamu rika yi sai dai jan hankali ga 'yan kasuwanninmu musamman kasa ta najeriya domin a hakikanin gaskiya 'yan kasuwannin mu na kasa ta najeriya mafi yawancin lokuta akwai rashin imani kuma da rashin tausayi game da ainihin Siyarwa ciyarwa ko kuma a ce sayarwa game da ainihin abubuwan da za a rika amfani da su a lokacin ibada suna da cewa allah ya hore musu dukiya ta zama to rahama gare mu ta zama to gare su ba ta zama to azaba gare mu ta zama to azaba gare su ba domin abu ne zama su azaba gare su idan ba su kyautata ba za ta iya zama musu azaba a nan duniya kuma za ta zama azaba to da fatan ubangiji allah gane da 'yan kasuwanmu 'yan kasuwanninmu allah gane da 'yan kasuwanninmu su gane cewa duk abin da za a cikin wannan wata lallanka maka lada ake yi da fatan allah ya gane da su ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar niger Assalamu alaikum Radio Tehran ne magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ubangiji Allah ya kamu na wannan bako da zai zuwa lahiya. Ya zo lahiya ya karga mu lami lahiya. Talakawa Ubangiji Allah ya ba ku ikon yin azumi. 'yan kasuwa kumarsan ku rage makaya kuɗi ku rage makaya kuɗi sai ku samu lada kayan da dukkan abin da aka da dala ɗari ka da tamanin ka samu lada gare shi 'yan kasuwa manya suna rage ma ƙanana kuɗi ƙanana ne su suya ƙara kuɗin Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka Allah gwada muna an yi wannan bako ya zo lahiya ya ƙare lami lahiya ga masu rayuwa kuma in bai iske mu ba Allah ya cika muna da imani Allah sa mu cika da kalimar shahada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran muna muku fatan alkhairi kuna magana da Halilu Musa daga Maradi a dan tsoho a jamhuriyar Nijar to dangane da shirye-shiryen azumin watan Ramadan shiri ne gaskiya mai girma niyya tsarkake zukata tattalin abin da za a yi buɗe baki da shi Allah ya samu dace don gane da haka muke kira ga 'yan kasuwanmu da ma'aikata da ma waɗanda suke da dama a cikin wannan watan da su kokari su dama ta su sha na taimaka ma mutane da kyakkyawan magana da dukiya da ɗabi'u kyawawa musamman 'yan nijar da 'yan najeriya kowane mutum malamin kan shi kyauta kyautata niyyarmu mu yi addu'a mu roƙi allah ko allah zai kawo mana matsalolin tsaro da ke damuwa arewacin najeriya muna muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Shiri na dai wanda a cikin sa kuke bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan yau da kullum. Malami na gaba sai ka sha mushi. sashen hausa na gidan radiyo jamhuriyar ta iran mai magana samun suke dan mutan liman jamhuriyar jamhuriyar da dangace da wani murmi da kaza na eh, shirye-shiryen shiga watan ramadan to na farko dai muna wata in allah sa da rayuwarmu to allah sa mu gan shi lahiya kuma ya zo lahiya kuma ya wuce mu lahiya sannan muna addu'a allah ba mu lahiya da zama lahiya kuma a ba mu albarkar da ke cikin shi sannan a nan ina ƙara tuna ma magabatan mu su ji tsoron allah da irin halayen da al'umma talakawa ke ciki kenan kowane magabaci na da ikon da zai iya sawo abinci ko da rahusa ko kyauta ya ba bayan allah domin a samu a shi yin ibada haka 'yan kasuwa kuma da mu kowa allah ya baya kowa da 'yan kana da kadago ka canza ka ɗauki 'yan baka ka ba wani bawa allah sadaka a ciyar da makwabta a ciyar da bayan allah miskinai a ciyar da dukkan wani mutum da ya kamata a ci da saboda wata ne na rama wata ne na alkur'ani kuma a yawan karanta alkur'ani sannan a yawan ta kyautata ma 'yan uwa a yawan ta eh, ciyarwa da sharwa domin falalar da lada yawa gare su saboda haka muna addu'a allah sa da mu za a yi kuma Allah sa mu wala laya kuma Allah sa mu kare kuma Allah ba kasan mu laya da zama laya sashen mu na Afirka musulunci baki daya Allah tsare mu tsare addinin mu sabon sai da mutane mu jama'a jawariyar asan barka a tashi laya muna godiya kwarai Allah biya mu bukatu Allah ba mu laya da zama laya mai albarka radio Tehran ta hore musulunci sunana Muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga mai Nijar wannan mawudi da aka aje yayi daidai komi lokacin shi ne lokacin yi shi muka addu'a Allah ya gwada muna baɗi muna cikin masu rai yanzu ma Allah muna kama kamawa azumi muna cikin masu rai kira ga 'yan kasuwa aka ci gata na gizo ba ta wuce kuɗi 'yan kasuwa a musulmai sama da allah da annabi sama allah da annabi tun daga manyan har kai kankana ga allah da annabi kayan mashawidi ka a ƙara mishi kuɗi ka a kara mishi kuɗi ku bar shi haka abinda shekara guda duka ba allah bai baku ba wata guda allah bai baku shi kenan ina kira ga 'yan kasuwa su yi hakuri da allah ka an ƙara ma kaya kuɗi musamman kaya ɗanye eh, kuma ina kira ga gwamnati duk wanda ya kara ma kuɗi gwamnati ya sa shi sanda sanda shi ta iko tun shi gwamnati ban kowa ne kenan ya ɗauki mataki kuma eh, an 'yan kasuwa sun iya shi ku ya ɗauki matakin yadda zai iya ladabata 'yan kasuwan da suka yi tsada gaba dai gaba da Nijar Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da ƙasar mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu da rajin jamhuriyar musulunci ta iran muna fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin koshin laya hassan barka na ƙara turo rubun gaisuwa gare ka da dukkan abokanan aikin ka mai magana na kusari ɗan gagan da yake a nan zare a garin maraɗi to wannan mawuri da kuka aza lallai kun aza shi daidai lokacin kuma babban shawarwari da zamu badawa ga 'yan kasuwanmu da magabata da duk wani mai hannu da shi ne mutane mu dubi allah mu dubi annabi mu tausaya mu bayan allah wata ne na bukata wata ne na bukata ga yan uwa musulmi yan uwa bayan allah akwai bukatu da dama a yanzu ma ba azumi wasu ya sa kara da rayuwarsu balle azumi ya kama wannan wata ne na ibada wanda kowa duk musulmi yana da kufa ai ta ibada 'yan mu a taimaka masu hali a taimaka magabata a taimaka ƙara taimaka saboda talakawa su samu dama dama su samu dama ibada cikin nutsuwa to ubangiji allah ya sa eh, wannan shawara ta za ka kai ga kunnuwan duk inda ya kamata kai allah ya ba mu iko kuma allah ya sa ibadar azumi cikin kwaikwayo lahiya ya ba mu iko mu lahiya kare ta lahiya magana na kusan ɗaya da ke nan unguzari a garin mara da fatan za ku tashi lahiya ku zama don jamhuriyar musulunci ta iran. to alhamdulillahi radio muryar musulunci ta iran nasirar malam sulaiman malam fal ne kuke magana da shi kuma <laughs> to abin da zan iya cewa kan a game da harkar tashar azumi mun shirya mun shirya bakinmu mun shirya mu mun shirya jikikiwanmu domin mu ga mun tsabtace shi wannan eh, azumi da zai kama ko da ma dai dama mu ko da ba a azumin ba ma mukan gyara bakinmu mukan gyara kafafuwanmu inda za su kai mu gurin laifuka waɗanda za su saɓawa addinin musulunci mukan shiryar da bakinmu da kalmominmu da idanunmu muka rufe su don kalmu kalli abin da zai bata mana rayuwarmu ta musulunci to azumi alhamdulillahi ko yanzu ma ya zo an gode allah shi dai talaka mutum ne wanda mijini ne ya ce kaza ya ce kaza in an yi ruwa ya ce an yi ruwa an yi iska ya ce an yi iska an yi zahi ya ce an yi zahi amma mu duk abin da ya tunkaro mu da shi azumi muna godiya muna da lemar abin allah ya sa mu shige shi lahiya mu fita lahiya allah ya ba mu albarkar da ke ciki abin da zan iya cewa masu hannu da shuni kasumance da talaka kasumance da marar wanda ba bashira ya ringa taimaka ya ringa agaza to mun gode radio jamhuriyar musulunci na sare malam sila ne daga nan babban birnin niamey to masu sauraro ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis a huta lafiya.